السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد yan wana da daima da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibada da muka yi inda muka yi kuɗe kuma ya yafe mana ya sa aljanna ta zama komar mu muna roƙon Allah alkhairin da yake wannan yini Allah ya sadar da mu shi ki shar haka Allah ya tsare ɗan uwa yau muka kalli hadisin na na isha Allah ya ƙara mata yadda ta ce awwalu ma furidati salatu rakatan fawqil fawqir rak salatu safar wa usimma salatu al-hadar ila akhir al-hadith ma'anar wannan hadisi na na isha Allah ya ƙara mata yadda take cewa farkon lokacin da aka farlanta sallah an farlanta sallah ne raka a biyu biyu biyu banda sallar asuba abin nan banda sallar magariba da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina sai aka tabbatar da wannan raka biyu biyu a matsayin sallar tafiya aka cika sallar zaman gida zuwa raka a hurhudu ta ce banda magariba saboda ita ce wutarin sallolin rana banda kuma sallar asuba saboda ana tsawaita karatu a cikinta annabi Sallar a sai ce wannan kasarun da ake yi ice tamamun gairu na auka makala alaihi salatu Ita ice wannan raka abin da ake yi cikakkiyar sallah ce ba wai gajartacciya ba ce har a wajen lada a'a cikakkiyar sallah ce yawa masu albarka dalilai biyu suka sa a kawo wannan hadisi dalili na farko tambayoyin mutane da suka yawa a kabin da ya shafi sallar kasaru mutum yana jin cewa kamar in yana yi koyaushe koyaushe kamar ina tauya sallah ne ko abin da ya kama da haka a annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallar kasaru ita ma cikakkiyar sallah ce ba tawayayya bace shari'a ce da aka shar'anta ta saboda haka yinta a inda take ita ma cikakkiya ce halaye ne guda biyu zaka kalla ɗaya halin matafi ɗaya halin mazaunin gida so ibadin an shar'anta su ne kowa da halin da yake ciki kamar azumi ne mutumin da yake zaman gida ina da lafiya ina baligi yana musulmi aka ga wata azumi ya kama shi dole amma matafi ko da ya cika sauran sharaɗai amma saboda halin tafiya wannan shi kuma azumi ba dole bane a kai shi ko kwana nawa zai yana shan azumi ba za a ce da shi wanda bai azumi ba ko wanda ya karya azumi kuma randa duk izo yake rama azumin daidai yake da wanda yi a lokacin da aka yi ramadan saboda rangwame ne shari'a ta yi masa saboda haka haka nan sallar zaman gida da sallar tafiya kowace daga cikinsu ibada ce da aka shar'anta a wannan yanayin saboda haka a haka ake son mutum ya yi ta kuma a haka ne zai samu lada da haka ne malamai suka tabbatar da cewa sallar kasaru ga matafi ta fi lada ta fi falala ta fi soyuwa zuwa ga Allah fiye da cika sallah a lokacin da yake halin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ina son azakewa rangwamen da yi kamar inda yake son azakewa azima wato abinda aka ce ayi lalle ilalla sifa kaza misali lokacin da mutum yake sallar zaman gida raka hurhudu to ana so in yayi tafiya kuma yayi a biyu Allah ina son wannan ta zaman gida kuma yana son waccan sai ya zamanto ka tabbatar masa da abubuwan da yake so kenan gaba daya ina fatan mun fahimta to wannan abu na farko kenan abu na biyu yan uwa masu albarka shine yadda mutane suke fahimtar sallar asuba musamman in mutane sun makara ko mutum ya zo ina masmuki sai ka ga ya yi sallah ɗin nan da nan iya gama to wannan kuskure ne an bar sallar asuba raka'a biyu saboda ana tsawaita karatu ne a cikinta tsayin karatun shi yasa ba a yi ƙari a cikinta ba don haka aka gwada sallar mazalar su sallar da sallar azahar sai aka same ta kamar inda yake yin sallar asuba kun ga sallar azahar a hudu sallar asuba a biyu amma tsayinsu sai zaman to kamar daidai da daidai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba yakan karanta aya sittin zuwa ɗari. wannan shine abin da manzo su sallar aka samu yana karantawa a cikin sallah to kamar haka a sallar a azhar kenan to haka ake so mutane su ringa yin sallar asuba bal manzo Allah ya taɓa makara a sallar asuba bustashi ba har sai da rana ta hudu da ya tashi yin ta sai ya sallace ta kamar yadda yake sallata ta a lokacinta ba lura da cewa rana ta hudu ba saboda haka bari a yi maza a yi a'a haka ake buƙatar a yi ta duk sanda za ka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wanda imanta sallah ko yi makara bai yi ta ba to in sallace ta a lokacin da ya tuna innahu lawaqatuha wannan lokacin da ya tuna shine lokacin wannan sallar a wannan lokacin ne zai yi wannan sallar kamar a matsayin lokacin ta saboda yana da uzuri kar ice bari in yi maza maza in yi in gama a'a ko saboda rana za ta hudo ko rana ta riga ta hudo ko abin da ya kama da haka nan to wani kuma hujjarsa shine shi bai iya karatun Qur'ani da yawa ba ko bai haddace ayoyi da yawa ba to abin da ya faru yanzu a sallar asuba da muka yi ba wani abu ne sifa ce ta koyarwa wato zaka yin haka ka karanta wasu surori waɗanda suke kai ka iya su ka karanta su da yawa domin ka samu ka kai wancan ainihin abin nan eh, limit da aka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina yi kamar surorin da muka karanta yanzu za ka samu mun karanta aya sittin da wani abu kaga mun kai sittin din har mun dora sai a ce mun karanta sittin zuwa 100 akalla mun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan abin abu na biyu ko aya ɗaya ce ka iya babu laifi kai ta maimaita ta akwai randa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla da dare, aya ɗaya ɗauka ita yake ta maimaitawa i faɗa i karanta i maimaita i faɗa i karanta i maimaita i karanta i maimaita da ita yake ruku da ita yake sujada ma'ana in ya karanta kamar sau kaza adadin da ya ga ya kai iya ruko sai yi ruko in ya dago iko ije istijada ya dago ikoma istijada ya dago imiƙe bayan fati a isa sake kama wannan ayar haka isallar sallar a goma sha ɗaya a daren gaba ɗaya ita wannan ayar ita kaɗai yake karantawa kuma ya yi ta kamar inda yake sallarsa ta dare abdullahi dan masaudi ya ce mun yi sallah da manza allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan a ya fara karanta suratul bakara sai na ce in ya karanta aya ɗari ya yi ruku'u da ya zo aya ɗari sai ya wuce ita sai na ce to karance ta zai yi da ya je ƙarshen bakara maimakon iruku ya ce sai ya wuce kama suratun nisa ita da ya gama suratun nisa sai ya kama suratu al'imra ita ma sai da ya karance ta ita har na kusa in yi wani mummunan abu aka ce mai ka kusa kai yace zama na in shi ko tafiya ta in kyale shi ita sai da ya karance ta sannan sai ya ruku abin da ya karanta wannan sallah yunwa masu albarka juzi'i biyar da rubu'in juzi'i ko idan ka ga dama ka ce izu goma da rabi abin da manzo Allah sallallahu salme, karanta kenan a tsahi to wannan abin da ya karanta a sallah ce a daya to amma ita ce kuma izo a irin kamar wannan sallar izo kuma ya ɗauki aya ɗaya ike ta yana maimaitawa to kenan abin da ake magana kai gwargwadon abin da za yi shi ake kalla suka kawo ƙarar wani sahabi wajen manzo Allah su sallam ya rasulullah yau wani yayi qiyamul layli masha Allah amma kawai matsalar wai da kulhu Allah kawai yake yi sai ta karanta kulhu Allah yana maimaita ya ta karanta yana maimaita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun rena kulhu Allah rena ta kuka yi yace wallahi inna la ta'dilu thuluth alquran yace wallahi qul huwallahu tana daidai da kaso ɗaya bisa ukun alqurani mahallu shaida ciki shine ita yake karanta ina maimaita i karanta i maimaita da haka idan ka zo zaka rama sallar asuba ko ka cika sallar asuba ko zaka sallaci sallar asuba kai kadai ba uzuri bane kace kai baka san qur'ani gaba ɗaya ba ko baka san manya-manyan surori ba a'a wannan da ka sani ɗin ko aya ɗaya ce sai kai ta karanta ta kana maimaita ta gwargwadon inda za ka riski wancan abin da aka ce ana bukatar a yi ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan daidai ya ba mu ikon gyara ibadun da muke yi ya kuma ba ya karba ya tausaya mana ya karba idan mun yi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya taimaki addinin musulunci da musulmi wannan dan waya aiko yana son a taya shi da addu'a akan wata bukata da yake da ita to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya wannan bukata mu ma ya biya bukatun mu wadanda ke da damuwa Allah ya yi mana damuwoyin mu Wadanda suke neman wani abu Allah ya ba su mu ma ya ba mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya taimaki addinin musulunci da musulmai ya ji gamba gabatar mai gafarta musu in rawar mu ta zo ƙarshe sa mu cika da imani marasa lafiyar kuma ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala ya horar da lafiyar mu gaba ɗaya wajen yi masa da wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ce kamar idan mutum ya zamanto yana da larura wacce ta tsayuwa zai yi sallah kamar da daddare to ya samu wannan sallar da zai yi da daɗe a tsaye ya yi daga zaune ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam da girma ya kama shi da yawa idan zai yi sallah ko wani lokacin zai sallah da daddare sai in fara karatun daga zaune sai ya rage kamar aya ɗari yi eh, ruku'u to sannan sai ya miƙe ko aya nawa aya ɗari a to yanzu watan sallar da muka ga yayi aya nawa ya karanta a tsaye ka ga bakara aya 285 kana warshi da shida ko da bakwai sabanin kirawoyin hafsu da wasu ruwayoyi alu imran 200 nawa kenan ɗari 400 da 85 ko da shida ko da bakwai ita kuma nisa'i 176 kaga 500 750 da 60 ah, bakwai, da kusan uku ina tsaye to sai ka ce sai karanta aya 600 da 70 din da wani abu yana zaune ɗari 100 ce ta rage to kaga shi a wajensa kaɗanci da aka sai miki miki. sai karanta wannan ɗari ɗin sai yi ku'u. to ni ko kai da ba za mu iya irin wannan ba ko wanda yake da larura irin wannan ta tsayuwa idan ya kaddara zai karanta kamar aya ɗari a tsaye to idan ya casa'in ai goma ta rage ko to sai ya miƙe kai ko biyar ta rage ana so da karka yi ruku'u da karatun da ruku'u da sujadu daga zaune in dai za ka iya miƙewa ko ƙaƙa ka yi karatun to ya zama ruku'u kai kasa ko kasa zuwa sujada ina fatan mun gane in ka dago daga sujada ta bi maimakon ka miƙe sai ka zauna ka sake yin karatu mai yawa a zaune in ya rage ka yi ruku'u da ayoyi kaɗan sai ka miƙe ka karanta su a tsaye sai ka sake yin sujada raka bibi za ka yi hurhudu za ka yi shida-shida za ka yi takwas-takwas za ka yi ko ko a wuturi ne za ka yi da raka uku ko da raka'a biyar ko da raka'a bakwai sai haka za ka yi har ka gama ina fatan mun gane to a sallar farin lama in ba za ka iya ba ne hukunka ce to bari in yar gift sai ka zauna ka yi ita shari'a tana neman ka ne ka yi ibada inda take son ka yi kuma a damar da kake da ita na fatan mun gane kar wani ya takura kansa yi abin da ina yinsa a cikin takuruwa a'a Allah yake yana nufin mu da sauki ba nufin mu da tsanani yace bai sa mana kunci ba a cikin addini na kaga in kaga mutum ya samu tsanani a cikin addini shi ya tsananta in kaga ya samu kunci a cikin addini shi ya kuntata ya ki ya dauki sokin da shari'a ta yi masa ne wani tunaninsa shine kada a gana gaza ai gajiya sifar ka ce gajiyawa sifar waye sifar ce ta dan adam waye baya gajiyawa Allah ne kawai duk dan adam yana gajiyawa to kuma sai ka halarto annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zai wa mutane sallah ba zai iya tsaya ba sai ya zauna duk kokarin da kake ji na mutane a wajen ibada ka samu kamar manzo Allah to amma yau ba zai iya ba sai ya zauna to ita kuma ibada haka ake son ka ta inda kake da nishadi inda dukkan da ka ta zaka ji sannan ka fi samun jin daɗi da kwanciyar hankali da nutsuwa to haka ake son ka ta da haka aka ce ko bacci kake ji ga ibada kana ka bar ibadar ka kwanta kai bacci yanzu wannan bacci shine ibadarka. ka amma ka a'a ni sai nayi a haka nan a'a shari'a ba ta so ina fatan mun gane to akwai kuma bacci fa muhtamal wanda ana iya jure shi ba yi shi ba ai muna gane ko yawa wanda ana iya jurewa wannan ba shi ake magana ba kuma wannan so ake ma ka jure din a wannan lokacin kai wa Allah ibada amma ka zo baccin ya ci ka kayi kokawa da shi kayi kokawa da shi kayi kayi abin ya faskara to ka kwanta wata rana ana tahajjud wani kawai sai aka jibbit ya faɗi sai wani yake cewa sai da nace da shi kwanta saboda ana tsaye sai ji ya tafi jikinsa haka ana tsaye ana sallah kuma mutum ina gengedi har ina kwanta a jikin mutane kaga ai ya kamata ya nemo jiya ne ya kwanta tun sai in ya tafi kan suka dan kauce ya tafi zai faɗi sai abin nan to yanzu da ya tashi bai dama bai bai hagu bai da akwai wani kawai sai yi gaba ko yi baya ga gaba ko baya kuma ba mi ba support saboda haka kawai sai jinsa aka yi bit ya faɗi to a lokacin da mutum ya samu kansa irin wannan ko a masallaci ne ana tajir, ya koma bayan masallaci ya kwanciyarsa Allah zai ba shi lada daidai da wanda izo masallaci yi wannan sallar cikakkiya musulunci yana da son yawa masu albarka in ka ga mutum ya wahala a ciki shi ya wahalar da kansa kaji ya ji kunci a ciki shi ya kuntata kansa ya samu damuwa a ciki shi ya samar da kansa damuwa amma musulunci babu damuwa a cikinsa kwata-kwata babu kunci duk inda ka ji kunci a nan ya buɗa maka a nan ina fatan mun gani to abinda da za ka shi ne kai sai kai abin da shari'a take nema a wajenka a sifar da take nema ne in yi ta kowa ita su a haka nan shi kenan da na kallon kowa kalli allon da ya ce ka ibadar da yawa abin da yake faruwa shi ne kar a ce na gajiya kar a ce na gaza kar a ce an ganni wani sahabi tun da ya fara sallah a sahun farko bai taɓa yi sallah ba a sahun farko ba sai wata rana guda ɗaya iya sahu na biyu ana wayowa assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu sai ga an ganshi wai sai ji kunya yau shi aka gani a sahu na biyu da Allah ya taimake shi yana da hankali sai da shi ah ashe Allah ya taimake ni ashe duk wannan abin da nake ba dan Allah nake ba dan mutane nake yi to dan menene dan an ganna sahu na biyu ai kowa ya san akalla ai mun uzuri ka kaddara shekara ɗaya bai taɓa yin sallah ba a sahun farko ba kuma sallah biyar fa ba wai sallar asuba ko sallar azhar a'a duk sallah a sahun farko yake yi ka kaddara shekara daya aka ce tun da ya fara sallah har lokacin da wani abin ya faru bai taɓa yin sallah ba a sahun farko ba sai ji kunya an gan shi a sahu na biyu sai idawo ya karatun ta nutse ce ah ashe duk abin da nake ma ba dan Allah nake ba in dan Allah ne Allah ma zai mun uzuri to daga nan sai ta tuba zuwa ga Allah ya kuma gogarin gyara mai gyara zuciyarsa to haka ya kamata mutane su ringa kada ka ringa kallon ka za ku kar a'a Allah da Isa ka kai shi zaka kalla in kai masa shikenan kyale mai magana yi magana wanda zai wani tunani daban yi daban wanda zai kaza yi kai dai ka tabbatar Allah kake bi kuma shi kake wa kuma a wajensa kake nema shikenan kai ka gama Allah ya datar da mu ya dora kan daidai shi wannan din ba sa yake ba dan kada wani ya ce ainihin aikin Allah zan yi ba ruwana da maganganun mutane a akwai kuma yadda dole sai ka zorar da maganganun mutane. shari'a haka ta abin nan ta tsara ga abin da zaka yi kaza ga inda zaka yi kaza to haka zaka tafi menene yake determining wannan shine mutum isan ina ya kamata yi kaza a kaza ina ya kamata yi kaza a kaza amma formula din kawai ita ce duk abin da yake wannan personal abu ne tsakaninka da Allah to ba ruwanka da kowa amma abin da wani yana da afiya a ciki to wannan kuma dole sai ka kula da ɓangarensa barin ba misali kar ka zo za ka yi ibada a masallaci wadda duk masallaci ba wanda ya san wannan ibada sai kai kar ka yi in kana so ka yi to ka sanar da su tukuna barin ba misali sallah da takalmi ta halatta ko ba ta halatta ba ta halatta to gabanin mutane su san wannan kawai sai ka shigo mana masallaci da takalmi ka ce za ka yi mana sallah to ka kawo mana ne matsala ka kawo rigima kafin mu gane cewa ko mu san cewa ana iya yin sallar nafila raka a hudu a jere in an ga dama a ta hiya tsakanin sun an ga dama a sallace su gaba daya kawai sai ka zo za ka yi mutane sallar tarawihi kawai sai ka kama sun zauna raka a biyu kai kuma ka miƙe saboda kai kana da ilimin za a iya yin haka ka yi musu adalci za ka samu wanda zai zauna ya ta subhanallahi subhanallahi subhanallahi saboda ya san me ka wuce wurin zama saboda shi bai sani ba amma ka sanar da shi fa shikenan ka gama to akwai iri-irin waɗannan abubuwan matsaloli ne wanda dole sai ka kula yanzu ba kai ake kallo ba a'a waɗanda suke kewaye da kai su ake kallo to sai ka duba kar i zama musu fitina da haka ali bin abi talib yake cewa ma kunta muhaddisan qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim tira ba za ka taba gaya mutane wata magana wanda hankalinsu ba zai iya kama wannan abin ba face sai ya zamanto matsala ga waɗansu su da wannan lokacin karkai sai ce karkai haka in ba so kake a kare ta Allah da manzon Allah ba dan yanzu nan wani idan ya fusata sai ce ƙarya yake manzon Allah bai faɗa ba ko manzon Allah bai ba tunda muke yawo ba inda bamu je mun ga ana sallah ba mu ga an yi irin wannan ba za a yi ko ba za a yi ba shi ya fi kowa ilimi ko shi ya kawo sabon ilimi da abin da ya kama da haka an samar da matsala ko ba a samu sama aka karantar da mutane suka sani suka fahimta sai ka ce to yau za mu ya ishe ku annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tafiya ije haɗu da mutanen da ba su san ka'idar koyi da mai sallar kasaru ba su kuma suna cika sallah in zai yi sallar sai wayo ce to mu matafiya ne za mu yi kasaru in mun idar ku ku cika ya karanta da su ko bai karantar da su ba shikenan yanzu ba za su zo daga raka abi su ga yayi sallama wani shi ma sai sallama daga raka abi ai ya faru a garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ina ɗayan sallolin da ake raka hudu ko azhar ko la'asar akai raka abi sai sallama yan ayi ayi a gama ayi a gama ana idarwa sai suka tayar suka fita suna yada jita-jita ai an dawo da sallah a biyu ai an dawo da sallah a biyu Abubakar sadiq yana zaune Umar ina zaune Usman ina zaune duk manyan sabon nan suna zaune manzala Allah kuma in yi sallah ikan wani lokacin ikan juye kalli mutane wani lokacin yakan tashi ya matsa to ya tashi ya matsa sai wani mutum ana ta da shi zuliya dai suna dan yin barkwanci da manzo Allah sai ce ya rasulallah shin an rage sallah ne ko ko ka manta ne sai annabi ya dauka wasa ike masa sai ce ba a rage sallah ba ni kuma ban manta ba sai zuliya da ce to lalle ɗayan biyu ya faru ko ka manta ko an rage sallah ƙarshe ce kai mantawa kai tunda inda ragewa aka yi shari'a ce ba zai manta ba saboda haka sai ce mantawa kai sai manzo Allah ya ce da mutane a sadaka zuliya dai Abin abinda zulaidan din yake faɗa gaskiya ne suka ce eh, ya rasulullah sai annabi ya tashi ya je ya karasa sallah istika raka'a biyu sannan istijada sai wayoyo ce da mutane inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku an sa kamatan sau nakan manta kamar inda kuka manta ma'ana nakan yi mantuwa kamar inda kuka yi fa'iza na situ fa zakiruni da haka in na manta ku tuna mu to kaga waɗancan da suka tafi suna yaɗa ci an rage sallah sai musu mi a rako ma baya yanzu na su dawo su zo su cika su sallar su yanzu wannan abin da ya faru ba ga wasu da suna sallah kullum da manzo Allah ba da ya sallama daga raka biyu su ba sai suka suka tafiya su ba suka ce an rage sallah to me kake cewa ga waɗanda baki ne manzo Allah yau yazo zai musu sallah a matsayin sa na matafi su raka hudu suke yi sai kuma ya raka a biyu sai su sallama su ma abinda za su ɗauka an ne an rage salla sai dai ko bayan nan yi musu bayani sai a ah, ko ku ci kasa to gudun wannan sai i fara ilmantar da su gabanin yi ne yi aikin sai ilmantar da su sannan ya yi aikin yanzu akwai wanda zai sallama ta gaba wanda zai sallama kawai yana yin sallama waɗanda za su cika kowa sai ita shi suka sallasa shi kenan to irin waɗannan abubuwan dole sai ka duba kar cewa ai ni Allah ne ke waye na ruwana da mutane to kai sallaka kai kaɗai mana ba shi kenan ba in ba ruwanka da mutane sai ka shiga gida ka je kai sallaka kai kaɗai ka saba sunar annabin gaba ɗaya ina fatan mun gane so irin waɗannan aka aka ake ake da bukata a ringa bi da haka da aka ce Allah kake wa karka kalli mutane a abin da ya shafe ka ne kai fasila yanzu an zo ana sallah an daɗe ana tsaye kai kana da matsalar tsayuwa sai ka ce don kada a ce ka gaza bari ka yi a takure ka yi ba nutsuwa a sai ke ka kowa zai gani ifada ka gaza sai mai dama gajiya sufa ce ta ɗan adam shi kenan kuma rai dai wayan cirewa fara kai ku, ta ce rai dai ai in Allah ibar mutum ai ɗayan biyu ne akwai girma akwai larura to kuma duk ɗan adam da ka gani tsakanin waɗannan abubuwan yake yawo tsakanin girma ne da larura duk wanda ka ga ya kasa yin wani abu dalilin ko larura ta ko girma tsufa to in Allah ya bar shi shi ma sai ya zama mai ya girman ya yi irin wannan ran da ya gaza shi ma wani ya rama maka ya ce shi ma ya gaza ran da ya samu larura ba ma girman ba ne sai aka gan shi a haka ko ma ba zai ma iya zuwa sallar ba ya zauna yana yi a gida akwai wanda ko kaka lafiya sai rafke ya zauna a gida ana yi ko ba yi to shi ma ya gaza kenan to da haka kada ka taba cewa za ka damu da abin da mutane za su a kai dai Allah kake wa a irin wannan yanayin shi kenan ba ruwanka amma irin wancan to shi kuma sai ka kalli bangaren mutanen don kada i zamanto ka jawa addini matsala wallahu alam Allah ya datar da mu ya dora mu akan daidai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.